A cikin galgajiyar manga a yankin kogin Chadi akwai wani abinci da ake so sosai burabusko ko ngaji. Yawancin lokuta akan haɗa shi ne da miyar yakuwa wadda ake ce ma karasu. Sai dai wannan kalar abinci na ƙasar Nijar albarkacin yawancin sabgogi a yame ba a ganin sa koken da Alhaji Abubakar Malam Musa mai lakanin kalla kenan shine mai kula da al'amuran gargajiya a masarautar kanton ɗin mai nasarwa. Burabusko abinci ne na galgajiya wanda aka samu tun farkon hari a da lokacin da babu injin nika wannan hasi wannan daman ko ina an kaje da shi ne ake amfani mu kakanninmu suka samu dubara suka samu duwa suna guda biyu ake zuba ana goga su haka sai a samu garin in aka samu garin shi shine ake sarrafa a gyara amma shi burabusko fa in ka an ce burabusko cikakken burabusko sai an gama shi da miyan yakuwa kuma a yi mai rawanin man shanu a lokacin ne tukun zai zama burabusko amma burabusko babu miyan yakuwa babu rawanin man shanu bai cika burabusko ba abinci ne wanda na tabbata in ka zauna ka ci shi wannan radio nan naka yanzu zaka manta shi ka tai dakta shin kuna cin burabusko a gidan ku. wallahi ina ci yanzu ma sai da na ci tukun na huta amma sai dai burabusko kin kasan aka ce shi komi yau da gobe yana canza yanzu hasin ma mutane ba sa ma nomiya su sosai kamar irin na da da yake mun saba da burabuskokin yanzu yau burabusko akwai na dawa ma muna yi akwai na shinkafa kenan ba na hasi kaɗai ba ne ni yanzu burabusko na masara ne yanzu mana ci. Darikta a gidanku so nawa kuke cin burabusko cikin sati? Eh a cikin sati mai yiwa ne wani bi ina ci so uku in aka yi katari wajen biki kai yanzu bikin ma yawanci duk shinkafa suke dafa in biki ba na gidan sarki ba ne ni na tabbata in dai bikin gidan sarki ne ni na san inda in naje zan samu burabus tunda galgajiyan a nan ne har yanzu ake rike shi amma ni da na yi so a ce in ba ko ya zo tunda abincin ku na galgajiya wannan shi ya kamata ku tarbe shi da shi zai na gani an kawo abinci ku da kuka zo amma babu ko a ciki bai kamata ba akwai ko akwai a to alhamdulillah mm. wannan sun burge ni yan gidan sarki sun yi abin da nake so alhamdulillah ko gobe haka ya kamata su